نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب متفق عليه واللفظ للبخاري saboda لحق كي لكما سام samun وانا حديث hadisi wannan hadisi yana dan tsayi don yana da abin da mun ka karanta nashi a kitabul buyu'i wala yasum ala sawmi akhihi lakai ko to tare suke mamala ya gutsuro wannan gabar saboda ita ta hidacewa da wannan babin yace la ya khatubu ba'dukum ala khitbati akhihi kada sashin ku yayi bidan mata bidan mace da zai aura ya neme ta alhali akwai wani dan uwansa da ya riga shi ya bide ta ala khitbati muda wani dan uwan shi ya riga shi ya neme ta to kar ya nema malamai sun hada hadisan suka ce to anan idan ya zam an jiktu da na farkon har an bashi an yadda da shi ƙila ha'ansa an tsara rana to kar ka shiga amma dai in taronta dai yayi yayi magana ko uwayenta kawai yawa magana ba a ce an bashi ba ba a karkato ba kila rashin wani aka dan yi shuru ba a cewa i ba a cewa ko don ba san ko ne ya zo ba to in haka na ya halatta tunda hadisin Fadimatul Aslamiya haka ya faru Fadimatul Aslamiya da mijinta ya rasu ko kuma ba rasuwa ba ya yi haka ne ya rasu ko ko saki ya sake ta saki uku manzo sallasa sun yace ki idda a gidan a Abdullahi ibn Amr ko kuma ah, Ibn ummi maktumin ki idda waje ki idda wajen shi idan ki gama idda ki faɗa ne da ta gama idda to lokacin da ta faɗa mun sallallahu alaihi wasallam mun san wata ce ta ce ya rasulullahi na gama idda kamun in zo wajen ka amma mutum biyu sun yi magana na ɗayan su Abu jahan ya min magana sannan kuma Muawiyatu ibn Abi Sufyan ya min magana kaga ashe sun mata magana su biyu kuma dole dai ba lokaci guda ba wani yayi sannan wani yayi ashe halatta in wani ya magana kai magana ko ba haka ba yana aka ce kila baka samu hujja nan ba duk sahabbai na suna ai kure kila mun sallah sun sai mata dakata fa amma abu jahalin fala yad'u asa an atiqihi mun san hadisin kullum bugu ya kai wa amma muawiyatu fasuluku shi kuma muawiya bai da abin baki komi bai da amma mi manzo san fankihi usama shawara ta ce aure usama bidana nawa bidana uku ba mutum biyu har sun saboda ni saboda duk bata yanke shawara ba ko ba haka ba saboda haka ya halatta idan mutum yana ya mace idan dai bata yanke shawara ba bata ce shikenan ta ta har abada ba ba a ce an sa ranar daurin auren wane ba to bai halatta ya halatta ka nema a wannan lokacin wannan ruwa muslim ce ce la yakhdu ba'dukum ala khitibati akhihi ruwa muslim wajen ba'du cewa rajulu la yakhdu rajulu ala khitibati akhihi don ma'ana guda ta yace hatta ya taruka al-khatib sai wanda ya nema in ya bari shi kama ko an ko an tarara daurin aure in daga baya fasa yace ya fasa kuma kaji tabbacin ya fasa yace shi ba yi in ma da wani dalili ko da wani dalili to wannan ya halatta ka shiga aw ya adallahu al-khatib ko kuma ni ko kuma shi ya ma izini cewa ne na ga dai kana so wance ko kuma a labari na a magana da nake na ga tana nuna kauna gare ka to saboda kwanciyar hankalinta kuma a samu natsuwa to ina ganin kai ne ya kamata ka bide ta to wannan ya halatta ko yayi ma izini ko don maslahar kai da ya gani ko don maslahar ta ko kuma don maslahar kai ne shi ya bai bukata ina fatan mu gani hadisin za mu karanta wannan dogon zai hidda muna tsaye daga cikin wannan hukunce na in mutum bai da bukata ko ka gama da bukata kana iya ka shiga kila fahimta ga hadisin nan zuwa dogo wallabzu lil bukhari wannan dai mun gama hadisin mu shiga a gaskiya ya kamata a ce ya zo tun farko farko yana cikin ummahatul kitabi hadisai na littafin ɗin da ya karɓo mana wani abubuwa da yawa cikin harkar aure hasali ma duk wata kadiya ta aure gwargwaro ta shiga ciki tun daga farko na dai a samu miji a samu mata abinda ni abinda malam fa ce ma almuhallu inda aka aza aure miji da mata sannan kuma ya muna ko ko ya ambata muna ana samun waliyi ko ba haka ba duk da harkar hadisin kai ne zai zo la ka illa bi waliyin wannan ma ya nuna akwai waliyi sannan ya nuna akwai ni akwai sadaki miƙidarin sadaki gwargwadon sadaki da abin da ada sadaki da duk sauran wasu abubuwa amma Allah kila mala ya kawo mana shi da waɗanda ne ambata kuma da cewa shin idan za a daura aure dan ya ka daura aure da wace kalima aka amfani da ita a qur'anance kalima uku ya kawo wanda su ake amfani wajen daura aure ko amfani da kalimar nikahu in dai larabci kake nika magana nikahu ko ba haka ba inni uridu an anki haka ihdabna tayya hatayi in jiwa in ji shekun salihun shekun madayan sai ce an anki haka kalima inkah ita ma Allah ya ce ma mumminai wala tunkihu tunkihu mushrikina takku ba mushrikai aure inkah suka ce na ɗaya kalimar inkah ta zo zaka ce na auren ma da wanci ko na baka wanci aure kalimar nikah dai an kahatuka ha ko ba haka ba ko kuma kalimar zawaju ta fito kalimar zawaju ita ma ta fito cikin qur'ani da yawa wurare da yawa da ma'anar zawaju din wanga muka na kulli Ta hito falamma qada min haz walamma qada zaid min ka ha ko ta to da kalimar zawaju da suka ce to waɗannan kalmomi guda biyu In ma al-inkahu wa ma at-tazwiju sune harshe ko yare na Qur'ani da amfani da su ga kowace alaka diyanan da iya mace da ɗan namiji kila an fahimta in ba ita ba to bata halatta ba sai suka yi sabani ta uku da ambata kan ana yiwa a ce da ita shine to kyauta kyauta har da irin al'ada da muka yi kasan nan ko ba haka ba ana ba mutum kyauta a ce na ba baka iyata kyauta ana cewa haka nan ko ba a cewa wannan sun yi sabani game da shi suka ce idan dai babu kalimar nikahu ka ce na ba ka ita kyauta aure baka ce aure ba ko zawaji ko nikahu jumhurin malamai sun ce sun ce ba a haka nan suka ce kalimar hebatu kyauta ta shigo a matsayin aure tana cikin khususiya ce ga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sarki ya ce wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin in arada an-nabiy an yastankihaha sai ce ni khalisatan laka min dunil mu'minin manzo sallallahu alaihi wasallam yana da wata khususiya a wajen aure na ciya bai da adadin da aka kayyade mai aura sannan na cewa ita mace tana iya ba manzo sallallahu sallan kanta ta ce na baka kaina ba sadaki ba faɗa ma kowa kila an fahimta ba wali ba sadaki ba shaidanni ya halatta wannan shine aya ta karantarwa wa mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiy an yastakiha sai ce mi khalisatan wannan kususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kan haka sai suka yi rigima kanta jumhur suka tafi lalle hususiya ce kyautar ta ce na ba kyautar kai na hususiya ce amma wasu daga ciki malamai duk da dai kauni na marjuhin da an karin jaya sun kace a'a cewa khalisatan laka min dun mu'minina ba yana komawa ga kalimar hebatu bane yana komawa kalimar ba sadaki ba wali kila an gane in tabba da kanta ba sadaki ba wali ba kowa ka iya aurenta haka nan to shi ya koma khalifa laka min dunil mu'minina amma kalimat wahabat nafsi laka suka ce bai ciki amma kamar an bata farko jumhur sun ta haikal cewa hibatu ba amfani da ita ina fata mun gane waccan a waccan ayat wa mar'atan mu'minatan ita ce gata nan wanda qur'ani ya shagube game da ita gata da kuma matara kama da su dun ba mace guda ta utawa manzo sallallahu alaihi wasallam haka ba ba mace guda ta ce tana son manzo sallallahu alaihi wasallam ba mata da yawa birjit amma ga ɗaya daga cikin su saboda ita an samu wasu abubuwa da yawa sun fito karkashin hadisin ta na farko wa an sahal ibn sa'id as-sa'idi radiyallahu an wannan shine abu humaydin ba in ba ku manta da shi ba shine rawaito muna eh, sallan manzo sallallahu alaihi wasallam sai fanci aikace bagaba ga wasu mutane guda goma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace hakika na yi ku iya sallan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata musu siffar sallah yana cewa haka haka haka haka ya gama a ƙarshe suka ce lalle ka faɗi gaskiya haka manzo sallah sallar ta sallah yana daga cikin hadisan da aka kawo na cewa ana jalsa ko ya roito shi shine sahal ibn sa'id sa'idi kalima as-sa'idi kabila ce sa'ida banu sa'ida a cikin madina akwai manyan manyan kabiloli guda guda hudu ko guda biyar akwai banu najari sai a ce annajari inda aka ɗauko mafiyan manzo sallah sannan yan kabilar ko ko yan gidan najar aka ce musu sannan akwai khazraj sannan akwai ausu sannan akwai sa'ida banu sa'ida shi ma dan madina na in ka ji as-sa'idi dan madina na sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhuma qala ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wata mata ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam imam ibn hajar al-hafiz ibn hajar yace na ta kokari in gano sunanta cikin hadisai a ruwayi da tabbatattu amma dai ban gane sunanta ba har yanzu a cikin fatul bari haka ya faɗa karkashin imra'atun yace na ta kokarin in gane wacce ce me sunanta adda wannan hadisin akwai wasu da yawa an san sunayen su amma wacce ce an kai wannan kadiyar da ita yace ban gano ba ta zo wajen manzon sallallahu fa qalat ya rasulullah tace ya manzon Allah ji'tu ahabu laka nafsi shikenan na zo in baka kyautar kaina kuma ya halatta kuma ka ji wa mar'atan mu'minatan ko ba haka ba ji'itu ahabu laka nafsi fa nazara ilaiha qaida ta farko ko a ru'ya ko ka san sai an duba fa nazara ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dibeta ba ma haka ba fasa adan nazara fiha wasu ba yaddi bai ta dibin sai ko ba haka ba haka ba shi kashiya ko dibin sai ya tadda kai da sama har kasa ya dube ta fasa ada bi nazara fiha ya daga ido ne ya dubo ta wasa wa mu ya soke kasa saboda haka duka sifofi ana bibi ko kaga ashe bai isuwa ga huska ne ko ba haka ba mhm. ya dube ta sama da kasa amma sai dai kash ba ta yi ba ko ba haka ba ba ta yi ba sun matsa da a ra'asu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Allah Allah soke kai ne dun ta yi ba kun bai ciya bai so ko in yace bai so kaga gwargwado akwai ita gare ta kan ina ganin an kashe mata kasuwa in ya ce bai son ta babu wanda ko ka son ta ko ba haka ba sannan kuma bai so din to ya za a yi kaga akwai nauyi sosai sai mun sallah soke kai sai Allah kawo maheta amma gashi nan falan mar'atil mar'atu a shiga ga macen tsakanin da Allah ta kai ɗari bisa ɗari falan mar'atil mar'atu da mace ta ga annahu lam yaqdi fiya shay'a manzo Allah bai ce koyi ba bai hukunta bai ce bai so bai ce kaza ba jalasa ta samu ta zauna ko ba haka ba <laughs> ita kan abin ga gaba ɗaya shiga gaba ɗaya kenan ta samu ta zauna fa qama rajulun min ashabi sai can cikin sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam mutum ya miƙe ko ba haka ba da ya miƙe shi ma imamu hafiz ibn hajar ya ce ban rike ban gano suna ne ba shi ma lam aqifa ala ismi na ta burkucin suna cikin hadisai ban gano ba da ya tashi fa qala ya rasul ya ce ya manzon Allah illam yaka illam yakul laka biya hajatun in dai kai baka da bukata fa zawji fa zawjniha auranni ita auranni ita a shi kaga in mutum bai da bukata yana step down ko ba haka ba ya jaye ma sai ka shiga ko ba haka gashi mun samu ashe can wala ya khatubu ba'dukum ala khidmati akhihi sai an ce hatta yatruka al-khadim al-awwal kaga manzo Allah ya bani ko ba haka ba tunda ba ta yi kuma ya shiru kuma kaga babu komi ga wanda ma bidin mace ba ta so ne ko ya fasa kana ce min to kila wani ka san fa ka shiga kai magana da ita ko kaga shi da kai ne sai ma magana ta kila an fahimta ya halatta eh in dai akwai amana sosai kware daga su ko ka gani hmm awar me ita kaga shi ya ga abin da ya kaso kala sai mai babu hadisin yace sai annabi yace fa hal indaka min shay to akwai wani abu a ruwaya da ta gabata ko ta muwatsa fa hal inda ka min shi'in tusdiquha iyahu akwai wani abu zaka bata a matsayin sadaki a cikin ga sai an bace sadaki shi zan suka ce ni ba shar'i na ba ba aure sai da shi amma an so a fara faɗi ne shine sadaki eh da an shirya an yadda an baka sai a ce to a yanke sadaki istihbaba amma ana iya aure ko ba an bata shi ba fahimta ba ko ba su ba ko ba an bata ba a ce an daura auren wance da wani akan sadakin da za mu ba ku bayani ne a gaba nikahu tafwid kenan kowa ya san da shi a hanci akwai nikah at-tafwid ana haka ga wani mutum wanda baka iya tambaya ta haka ya yi karhin abin ko ba haka ba kila shugaban kasa na ko gwamna ko sarki ko ba haka ba dan ya ce na son kata to baka ce a tsaya nawa ka biya ko ku kawo sadaki ka san dai in ma kai shiru la Allah ko ba haka ba abin da zai bari ya yi abin da kakka ma bata abin nan ko ba haka ba saboda haka fiya ɗaya mai hillanci a ceren ranka to sa ranar ɗaurin aure ya an ka sa ranar ɗaurin aure shi ke a tuwa ɗaurin aure to kushe da a ɗaura auren wane da wane ko ba haka ba akan sadaki da zai bata daga baya za a je in Allah ya tun da kaga an tallata haka shi ma zai ji kunya don an ce za a faɗi ko za a ji to kaga zai yi kokarin ya dan bada wani abu mai cika ido to amma wanda an ka san to kun san wani da suke abin babu abin to kaga tun harko a yattin ke da shi don ka a samu matsala ko yawwa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hal indaka min shay'in akwai wani abu da za a bai kaga gashi nan fa qala la yace wallahi bai da komai komai bai da la wallahi ya rasulullah wallahi ya ce wallahi bai da komai kun bai da komai haka nan فقال النبي يتي اذهب الى اهلك tashi tafi gida inda yan uwa da uwaye da sauran yan uwa dangi fanzur ka dubo ka jira hal ta jibi shay'an zaka samu wani abu sai ka dan yawato a dan bugu ko ba haka ba a gani ashe kaga mutum na taya bi dan aure ko gashi ba manzo sallah ta tashi ka sai ka bido ko ba haka ba ina kana son wata kaga alamat kuma lalle sai da kudin sai ka take bido kudin eh فذهب سيتفي ثم dawo ni نفهم ya samu فقال لا والله يا رسول الله ma وجدت شيئا wallahi انا ban samu komai ba ya buga ya buga ya buga bai samu komai ba ka san irin wannan lokacin ba an hana ba irin lokacin gana namu an hana babu ko ba haka ba eh babu to me ke faruwa fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce unzuru kai saurara dibo walau khatamu min hadidin sai ka samu ko da zobin karhi ko bai kai ka ba zobin karhi wanda ba ma zobin zinara ko azurfa ba a'a zobin ga daidai da kowa na iya samu ne ko ba haka ba a irin yanayin ga namu naira ɗari ta raba ka da shi ko ɗari biyu ko ɗari uku ko sai ka samo dai a ce dai ga wani abu ka ba su ba bawan Allah fa sun thumma raja'a fa qala la wallahi ya rasulullah wala khatamun min hadid ko zo bin ƙarhin babu ko irin ina masu shiga musulunci gaba ɗai ya shiga musulunci don Allah shi da duniya bai bukata komi ciki ko zoben ya rasa zoben karhe haramun na ɗan namiji ya sashi ku fahimta haramun na ɗan namiji ya sashi ko ina ganin kun san hadisin ba a sa zoben zinariya ga ɗan namiji ba a sa zoben karfi ko ba haka ba eh amma annabi sallallahu alaihi ya ce ya samu koda zoben karfi da suka ce ba dole duk abin da aka sadaki da shi ba sai abin da ya halatta ka sa kai shi la fahimta in dai ya zan shi wanda za ka ba ya halatta ya amfani da shi shi kenan an fahimta saboda haka kenan ka kana iya sa mata tuwahin mata ma ana iya zaki da tuwahin mata tunda kai baka sa tuwahin mace ko eh kila fahimci wannan sannan wannan ba yana nufin halacci ba ya halatta a sa zoben ni zoben karfi amma dai ko da shi a kawo da yadda an buga an buga su sadakin ga aka so sai ya ce ban samu ko da zobe zinariya ba walakin ha za izari ya rasu laga izari na wando na dan dan abin da ka daura ga kugu shi dai gare ko mayahin bai da ko mayahin bai da guda gare ya daura da bakin cibiya zuwa gwayya qala sahalun shi sahalun mai ba mu hadisin yace malahu rida'un shi ya ba shi fada muku bai da wani mayahi shi dai na izari gare izarin da malahu rida'un bai da mayahi guda gare to shi mutum ba Allah ne yace yace falaha nisfu abata rabi a ba su da shi ɗaya gare yawwa a ba ka rabi a shi da shi da ita a ba ka rabi ga wani fikihu cikin hadisin ta qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce ma tasna'u bi zalika to me za ta yi da izarin ka ita ya za ta yi ta ya za ta sa izarin ta? illa bistafu in dai kai ka fara daurawa lam yakun alaiha min shay ba ta samu komai wa illa bistafu in ta fara daurawa lam yakun alaiha shay ba ta samu komai ko ba haka ba bai rabuwa a shi ashe guntu na gajere bai rabuwa bale a raba ta daura rabi daura rabi gudan wanda duk wanda ya daura ya dauru gaba ɗaya babu rabi kaɗan nan kila fahimta irin shiga ta manzo sallah sallah sannan kuma a cikin nan manzo sallah sallah ya ce ya nuna ni ya nuna ashe sadaki na mace na mace aka ba ko ba haka ba ehe ita kan mallaka da abinta a sai mata kayan amfani nata da kayan mu'amala nata na moriyar kanta da yadda ya buga ya buga babu hanyar da zai basuwa kuma lalle kila man ishirin waɗanda za a yi sai mu kuma baya kaɗan waya farko da ha min qur'ani shekara wannan karanta muka karanta muka ce manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi da sure ya kasance yana koyar da at-tashahhud fil hadith yana cewa innal hamdalillahi na amanu wa nasta'inuhu har shekara ta ayu da uku sannan ya aure a hukuncin aka ɗaura aure ba a karanta su ba kila manyan yammance ko liman ɗan gargajiya da lara bai kusan su ba. ko ba haka ba bai kusan su ba ne karanta aure ya yi ga hadisi su aka hujja annabi ya ɗaura aure ya ba ga auren wata mai mayi ba ya ba mai mayi ta shafu ba bai inna alhamdulillah ko ba haka ba ina ba su gani san haka a jinsu ta ce wannan rubai karatu wannan abin ana yi ne sunnatan makunatan ko sunnatan mustahabbatu ba wajibat ba ka cewa in ba da alhamdulillah na amadu wa nasaru zuwa kashi da aure ba babu aure ina an ba ce haka in ka ce ka ta mutane aiki ko ba haka ba duk wanda shekara 20 da aure ba ta ba ai ko ba ina da da ne aiki eh yi ko ba haka ba suna yi amma har yanzu da yawa ka ba a ce sallam ana samun gare ta ana samun daɗin aure gare ta ana samun rinjaye shida a cikin auren an ta amma karkace in babu ta babu aure ina fata a gane cikin hadisin annabi ya daura aure wanda ta bashi kanta da wani wanda bai da ko titi sai qur'ani ko ba haka ba ya daura musu aure bai karanta ta ba ya sun kace musu karanta ya hukunci an karanta wata wanda ba ita ba ba ta da wani tasiri kamar ba a karanta ba in dai ba ta tabbata a sunna ina fahimta ya hukunci an karanta wanda cikin da akwai sako ba wanda in an karanta wadda as-sunna an wata sunna tun ba a karanta ta ba ba ta tasiri ga aure kina fahimta rashin karanta ta bai ba ta aure karanta wata tabi'a a bai ba ta aure ba ta da hukun gani illa in ba a karanta wata ba ba a samu wata an ta sunna ba ne wanda kuka yi in ka karanta mana wacce ba wannan ba auren bai lalace ba a kana na gare shi haka ta ina hukuncin aure da an ka kusa kasar ana rigimar a katin fati sun zata ana rigimar katin fati in aka ce aka kara mai aure da an ka daura an ka ce an ga yin katin fati ina hukuncin da shi aure ya yi da suna nan shi ke zama shiga ko ba gaba. aure ya yi gida a kuma sai gida gida mai wuta an ka ta yi amma dai a suna ta mutu sana ta karanta da duk wani al'amari gagarin ana karanta wannan kuma al'amari ya yi albarka kwarai da mun samu wannan abu na gaba kashi ana kashe shugaba sarki ko wani hakimi ko wani gwamna ko wani hakimin kawai komi kashe na wancancin da wanda ba ta da wani Kuma ba haka ba kashe mace ba ta da uba ko uwa ko wani cikin dangin ana samun liman ko shugaba ya bada ita ko shugaba a ciki

shi ma bai samu ba ko ba haka ba annabi auren da shi Qur'ani to ma da kamun wasu kan magana ana aure da Qur'ani ko ba da Qur'ani ba shi ai da salati da kuɗi na malu ko ba haka ba dun ma da shi aka salati da shi ko ka ce ma kama kuɗi ko amfani na tsara kuɗi ko ko dukiya ko rako ko har da ka saka amfani kai ma ana amfani da manfa'a ko da abin da ba a gani ko ma ni za kai bauta suna hidima za kai ko ba haka ba ni ku yi to haka idan ka ce ba haka ba akan kai in ka wannan daga wajen cin wace ka haka ba shi ce ba ana ɗaura aure da hidima kun san akwai albarka kuma ko ko ba haka ba eh albarka kuma ka shira eh ai noma kullum shekara ana zuwa ba ai ana ta aure da haka a shi da kuɗi da abin kuɗi da hidima da kai aiki na madadi a yi duka ana yi kila so ne amma abin da ka rigima kai ne shin wai a kan da zaki a kan da zaki a bai ko babu ba ka sun yi ittifaqan kare ku ba mu yene wajen a kasar a kasar mu yene ma sai su da hidahun a fara ko ba mu yene ko ba haka ba ta yi ba a yawa misali a cikin fito suna ishara kan cewa ya danganci maslahar miji da maslahar mata a tabbata a yi sauki har a cikin sabbin da suna nuna auren da ya ta albarka wanda ya fi karancin wahala ciki wanda babu ɗawainiya babu wahala amma a kula babu tsada amma a kula tsada yanayi aka yi lokaci aka yi da kuma miji aka yi da kuma mata aka yi kila a kula da wani ana cikin wanda su haka ya haka abin da ya tashi don san abin da zai yi ya haɗa abin da za a faɗa kila ba yi to amma a kallo ba shi ma a kada shi da ne ma yi amma na gaskiya a malama a titi da kuma kawai da jirin jaye babu a kan da shi ma da yi kamar yadda babu a kan su ma kan su ya nuna babu a kan su saboda saba da su ka samu ko ba haka ba malikiya ta kai da rukun dinari shafiya ta kai da dinari biyar din ban manta ba ko kuma ka ɗaga haka to dinari biyar zuwa goma abu hannu ta tsaye da goma zuwa sha biyar ina gani ko da haka duk babu sakamamme guda a hannun yankaci shi yasa an sa ma ba a tashi da fadaku ba a kasar da sadaku duk ma tsara ya tabbata a cikin sani ana sadaki da komai ko ba haka ba akwai wanda ya yi sadaka da tsarin takalmi ba a yi takalmi hadisi an guda ko ba haka ba ma takalmi ne mai guda bai yawwa to ala kullu halin babu akan illa dai kullum a yanayi da lokacin da ake ciki sai dai kasar nan tamu sai a abubuwan da ya kasa muhimmanci a ba abin da aka muhimmanci ba a gaskiya na sufuta kare da fulani kasar nan ko ba haka ba fulani kasar nan kan ba bai wuce kuma fulani kuma fulani da ya ko ba haka ba suna mai kinki kwarai da gaske misali ya nuna babu inda an kai karancin tsaki duniya ko duk afirka da ta ta ko ina karancin tsaki ba da shi ne amma ne amma kayan kuma ba sai ya da sauran su na wannan kan ta koma ya ya ta da duk da ke ba ba ko ba haka ta wani yayan mu yace insha Allah ne kin da ke da daki ba shi shi dan na yace in kan ka san harkar mata an ce kai an da kai ne ta da su ga mu yi ya gama ya gama sai da kira mata ya ce ba wani shi da yake mata sun ka diba sun ka ko ni ci da kai da dawo gari abin da ba ta bayyana shi ba shi ka duka kai ka duka a kai zo ana sai ko ta diba ko ta diba ta ce ka babu wani da yau ya aje da da ya kiyaye wajen babu a kallo a kasa shubur an kai a wajen wahal da kai ba shi ba eh, aure da ana kai aure ko ba ba shi sabani suka ga kashin hadisi ya ba shin da yake idan ha fa mallatuka bi bi bi bi ma ma'aka ko qur'ani ko ba haka ba shin duk waɗannan idin nan ya yi ta shi yi ji wata dole in ka ce bi na mukamala ta wa kana cewa ni hadal hakim ya ishi ni na naira bi ko ba haka ba fa sharau bi samanin sakti da rahima ma'duda wa kanu fi min al-sahihin wala tashtaru bi ayati bi abinda an ka sa nan musanya an gane ba kiwa ne shi a kudin abin kina fahimta sai ka samu kudin abin bi hada kitabu bi alfi naira bi din nan ta kiwa sai ka shi mukabala na auren ma biya mukabala kudin aurenta qur'ani suka ce in ka da haka ka in ka ce eh, to ka ce ana yi qur'ani yana ya zama kina wannan ko a fi nan san ko alama ba muqabala ce ba muqabala ce ba ta hadiya ce sababu ta

وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أعلم النكاح من قال لا يشير مبينا أو إلا أو إفاء أو سرية أو يملك الشيء أو أنا القوة ما أرى أراك أنا أقوي أبلا فكيف أنا أنا القوة أما كاسن إن كان شيء كان كان كان شيء كان أنا القوة كان لنا هذا هو هذا ثم أشياء كذا بس تقولون ko ba haka ba sai na da shi ya ne ko menene to amma dai ba auren sirriya shi kenan a cikin abbata ce ana bayyana aure wani hadisi hasanun na وعن ابي هريره بن وعن ابي برده ابن ابي موسى عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وكما نحكي babu aure ce da wani wannan duk da hadisan suna da rigimu amma dai hadisin ya tabbata sahihi na akan da hanyoyi da dama amirul mu'minina fil hadisi imamu bukhari ta ya ce sahihi an tambaye shi game da hadisin la nikaha illa bi waliy ana ga wannan malam da zaka ce ta hadisi to ko kuma abu kan kan aure Bukhari ya ce Muhammad bin Isma'il al-Bukhari ya ce sai ba ka shawo sai ila akhir rawahu Ahmad wal Arba'a illa an-Nasa'i na abu sai wal Arba'a kuma da Arba'a kuma da cikin da sai kuma da ko wanda da sai maka cikin Madina wa cikin Ibn Hibban wa illa bi Tirmidhi imam al-bukhari ya ce wa a isra'il ibn yunus ya kawo shi da gawa daga abin da aka daga abin da daga babansa daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya sifa abinda shi ne muke shi rawa muslim gashi nan dai wa ilabin laysa lil wali ma asayyib al-amr wali ne in da wata ta aurena ba mu magana cikin ka amma ba da yaki mata kuke tabbata amarayya su ta amam a nemi umurninta kuɗi ba akwai bambancin lafiya a da san da muka karatu na Abu Hurairah cewa yayi wala tun tunkahu bidru hatta tusta'a kan izni aka yi hadisin Abu Hurairah izinin ta aka yi ita ita budurwa Amma wancan aure umarnin da aka da sai da mutuwa hadisa suna da masuli shi ma wancan aure umarnin da aka da budurwa ba izinin kawai to amma nan sai ya ce a ita budurwa ita ba zaura ita adda yuka da na. ba zaura yuka da namu sai ce amma marayya kula wanda kima ce ce ba ba ta shiru tun sa'a ba ita sai ta ba da ita ba kan haka suka ce san biyu na guda. gudana eh lalle wadda a wadda sun aure ta gobe ta kai ne sai an tabbatar da kai suna so sai ko da da suna so jiya yau da fatan cewa ko ta ce na ce mai da so wani ko ya ba bane amma da yara mai ni ne gaskiya ki Ta so so ai ku ne gaskiya ko wani ne ka so ka ba ta ita ba ba shi bai illa shi ke nan ba ba shi ko ba haka ba ko ta ta ba ta san jiya ta sanyo kuma ta ba nan ta shi kamar zikiru ba su suka ce in ka su saboda nauyin tsakanin kuwa ko uba da biya ba su ba shi amsa ko ba haka ba to ita da ya samu ɗayan mu ɗayan mu a ya yi kila su amma in ya zan marayin ya ce ban ma ita aka yi ku su ka kai uba da su sai ka ji abu sai ka yi ku kila ka yi ta wal yatima tusta'abu sai ta tana so ne ita ma a kan ciwon ne ne shi ko

shekara ta wasu wuce wuce shiga a cikin wasu hadisi dogo da kuma karanta na ce ba a abu mai tsokaci da wannan hukun muhimmi na kwarai da gaske kuma abu da za mu kara ta bayani game da shi shi ne ni shi ne gabatar da iyalka ko ki gabatar da kai ko ki gabatar da iyanki da duk mutumin kirki wannan sunna ce ta magabata sunna kwarai ce wannan kasar da muna da wauta ko jahilci sabajin jahilci sai a ce wani suna son wani so kamar ta mutu

Ka yi zaɓen cin wanda yana kana da sun ya da kin daga cincin da ke saboda haka suna da zama gabata ga wannan wurin Allah sun ta gabata da kanta ta san sai mana ba ba mutum Allah kowa da ita hali kai ko ba haka ba duk alkhairi ya ta karuna alakar alkhairin Na ba alkhairin duniya ba kwaɗayi na duniya kwaɗayi na lafiya zama ne mahaddacin alqur'ani ko zama ne malamin addini ko zama ne kaza ko zama ne kaza ina haka ya ce haddin yana da hali Wani suna ya huta ba matsala amma in dai akwai cikin addini kana ya gwada mu kila fahimta sun ka kawo kusoshi da dama ga kisa wani su zama shi kasar mawuzu sallallahu alaihi ga kisa kuma wani da tsari da ya gabatar da hafsa da abubakar da umar ko kaga duk sun tabbata ga kisa umma habiba shi annabi sallallahu ya neme ta a wajen wa a wajen najashi wanda mijin ya mutu ko ba haka ba ita zo gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ta jira dan zama sai farmata ya bi gari ana cewa annabi sallallahu alaihi zai kara aure ta ji haka ta ta ce ya rasulullahi suna ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce annabi idan yana baka wata shawara ce in zai shawara ina son da aure kaula kaula ta kaula ta kuma su kula a wasu ne kaula ce kaula ce ta ce ni ya rasulullahi abin da ya sa na sallallahu alaihi wasallam tun da sai ka yi shi da wata can da ta wata ta yi gara kauna Allah ta ya ce kauna kika ne ce kace na ga an ce zaka aure Zainab kace wace Zainab kace Zainab ya ummu salama Zainab ya ummu salama ummu salama ma da ta yace ce kwarai da gaske na ji haka kace a to ai ke ummu Habiba ko dai ba ku sha nono guda da ta fice Zainab din Abu Salama ko dai ba sha nono guda ba ai ba auren ta saboda ba ki sani ba tana karkashin cinai laila tunda yana aure da wancan yana aure da ummu salama sai aure ki shi kuma ba ka haka ba abu salama babanta ai halimatu sa'adiya ta sha da mu ta sha da shi mamma ma ta sha da ni abin da ka so amma ya wata cikin wannan hadisi kaga ta gabatar da kaular ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab ya gabatar da ni ya gabatar da siyasai ga Abubakar Siddiq ga Usman bin Affan duka ne suka dan yi nuna cewa ba su bukata saboda abin da sun kaji ga bakin mu ko ba haka ba wannan kai sai kai nassin Qur'ani ba haka kawo ko ba haka ba eh na wancan shehu salimun shehu yana ba haka ce ma annabi Musa alaihi salam ba ni uridu an da yake da ta hace ne ko shi da ke ne tsaya saboda kai ne sai sai da mubarak aikin jahilci kana tsaya wa duk wanda kanka akwai alkhairi ga aure ga aure ne wannan sunna ce ta magabata kuma an fi samun dacewa kina fahimta kiyaye ma mace kina gaya ma duk wanda kika cewa akwai alkhairi ga aure ne sai ta hanyar ita kina so ita kuma ta hanya kina so ne ko ki aika ko ki faɗa da kai ya ne kuma ta rike-rike kuma da ba a zuwa ko ba haka ba sai yawa akwai wanda da an faɗa mai wanda na suka da bai aure bai ka wanda zai ta ita zai aure

basira a da yake mana da tambayoyi masu ilimi da wannan da kuma ko kashi masu kashi na kashi na biyu akwai kashi na so a ya don allah malam menene sharhin hadisin da ya nuna ko ya ci dukiyar ɗansa ba zai biya ba ko kannansa da yan uwansu yan uwansu sun shigo ciki wajen dukiyar a ba ɗaya na da wannan falala yan falala ko ba haka ba an tawa malu kare a ko ba haka ba وأن وأن insani illa ma sa'a سعى وأن سعيه سوف يرى nassin aya ya ce sauka yura afwan da za ku mutum sauka yura nassin aya ya ce mutum bai da wani abu sai abin ya sanna illa ma ta abu ya ce sallah kara mana fasara hadisin ya ce alwaladu min kasbika wala duka min kasbika ko ba haka ba an kama in ke ya samu ko su ce cikin abin da sana'a kana ko ba haka ba ka kawo eh, duk ba kuɗi kai ba ka duk ba ku tuka na ba saboda haka nasu hadisi lalle ya nuna cewa ya halatta uba ya ci duki sallah ko ba ya bi amma uba dai ma'ana ba yana nufin da yanne ko kalle wannan kowa da tashi kenan sannan kuma nan aya ya zai nuna mana zai idan an ka samu gado tsakanin mutum ya mutu ya bar mata da maza in ta su guda to ana da zakar rashin da zuwa sai ko in duk yan uwa na maza kun namiji biyu shine rabon mace guda to kaga kenan idan mutum ya mutu ya bar uba ne ya bar uwa ne da suka ce to wannan ko da babu aya tunda an ce da zakar su da hazabun sai bai kamata uwa ta rinjaye rabon uba ba ina fata mun gane mutum ya mutu ya ba kowa ta ya ba kowa ne ya kamata a ce a sa rabon kowa ya rinja na uba suka ce zahirin ayar da suka kamshi da hajjojin sa ne ya hana wani su suka ce to in bai yiwa to mallan ga tambaya mutum ya mutu ya ba kowa ne ya ba kowa ne shi mutum namiji na sannan ya ban mata ce sai ka ce to abinda za a yi lalle mata ɗaya bisa hudu ta kaso tunda babu da na an kamata ɗaya bisa hudu to shi uba a za a bashi sannan sai ka ce uba ai shi namiji da jira ya kai kwashi sai a bashi dauke abin da ya rage ko to ita uwa sai ka ce uwa tunda babu da babu dan uwa za a ba ta ɗaya bisa uku to mutum kan ba ta ɗaya bisa uku na dukiyar za ta fi uban gado in an ka cire dai rabon mata to abin da za a ba in dai za a ba ta ɗaya bisa ni ɗaya bisa uku za a ba ta za ta yi uba gado duk wanda ka buga mana ka buga mana ka gani sawa in ka buga misali hudu duk da an ka buga hudu na ta bai in ka buga shida na mata bai ita kila an fahimta to kan haka sai a ce ai auni ko ka buga sha biyu wanda na samun ruburi ciki sha biyu a ana samun tsayi bisa kuma cikin sha biyu ko shi ne guda uku ko ba haka ba sannan ana samun rabi cikin sha biyu to kaddara an kasa sha biyu sai ka ce a ba ita mata ɗai bisa cikin sha biyu nawa uku za a ba sai ka ce a ba ita uwa tsaye bisa uku kina sun ku tsaye bisa uku cikin shafi na wala hudu to ka cire uku na mata ka cire hudu na uwa ko ba haka ba nawa sun ka rage cikin shafi eh sauran hudu ko sauran biyar eh sauran biyar hudu ga uku eh ko mun samu bakwai to cikin shafi na ga sauran biyar yanzu ita ta samu hudu ita uwa shi ya samu biyar anya ya ninka ta to ina da zakar su hawa sun kai da suka ce ya za a yi sai an kace a ba ta hakkin ta ba a yi da zakar su hawa sun sai ba sai aka ce ba a ba ta sulusin da Allah ce a ba ta amma a ba shi suna sai a ce sulusul baqi a ba ta kai bisa uku ba na kan zuciya ba ɗaya bisa uku na ragowa bayan an gama mata kan haka sai a ce a kasa nawa a kasa hudu ba sai ka tafi nesa ya an kasa hudu a doki guda a ba mi a ba mata aure saura nawa sai ka ce shi ɗayan ka bai ya dukiya shi ɗayan mace ya mutu sai ka tsaya shi ɗayan mace ya mutu kaddara shi ɗayan mutu ko shi ɗayan bai ko to shi ɗayan bai cikin uku nawa ya za a yi aina ta kashin hasu zo A doki guda a bata ko ba haka ba a doki biyu a bashi Ka ga an yi zakar bi suna hasu ya ranka ta sannan kuma an bata guda ɗaya bisa uku na ko amma nami na ma bakiya ba rasu na mare ba dukan dukiya ba abin da ya rage da suka ce sunan da ya ka samu wannan sai ibnu sabit wanda ya kasu ya faɗi ya ce ana ba ma uwa ma bakiya a mas'ala biyu matsala ta farko mutum ya mutu ya ban mata ta ya ban uwa ta ya ban uba ne matsala ta biyu mace ta mutu ta ban mijinta ta ban uwarta ta ban uba ta mace ta ma don mijinta ya mutu shi ma ne a fahimci mace ta mutu ta ban mijinta shi ma babu da babu ba nisu aka ba shi ba ba haka ba sai a ba dukiya da nasu nisu ko to kan nisu da sai a ba ta ne sai a ba ta su nisu kan haka da an ce mutum mace ta mutu ta bar mijinta ta bar uwarta ta bar ubanta sai ka ce dukiya kashi shida za a yi shidda babu wani gyara ta an kasa kashi shidda a ɗauki uku a ba miji nisu ko ba haka ba sai a ce sauran rawa sai ka ce shi ya rage ga dukiya shi a dukiya sai ni a shi na dukiya na uku ɗaya a ɗauki ɗaya a bata a ɗauki biyu a ba kaga an bashi da zakar da sulhu ya ninka ta sannan kuma an ba ta sulusu amma sai a ce mai sulusu ma bakiya to wanda ya aka ce mai sulusu ma bakiya ana ce mata masalatu garra'iya eh garra ru'i an ba ta sulusu ma bakiya an ce mata sulusu an gabata Allah baran baran sulusu an gabata kadi kadiya farko a lokacin da namiji ya shigo sulusu an gabata sai ta shida amma lokacin da mace ta shigo ruwa an gabata ba haka ba Allah ta gane sai ci abin da ya ce wani kauli muka dauka Shin shi wanda wanda ya wata fassara zai jumla sabiti kina fahimta mun ba ku al'arba cikin maku cikin masu cikin sahabbai ko zai da sabiti abdullahi ibn sudin abdullahi ibn abbas da kuma ali ibn abi talib sun tafi akan kayan kauri sun tafi a'a sudushin nan da Allah ya ce a ba in babu kowa a ba shi ko ta haruma kina gane tunda Allah ya ce fadi ummi hisulisu a ba ta sulisan ta haka zahaba al'a'a talata sun kace shi ko zai dinda sabit shi yake da wancan shi na mai tambaye ka cewa wai da za a dauka ko ba haka ba sai ce ban sani ba koyi sai dai an yi hankali lokaci na tsada gaskiya sai tambaya ce ta yi wanda yake neman in mun ka ansa an ka ansa ta ce to yau ka saka da tambayar mu gare ta biyu ya ce ni ne mahaifina ya rasu amma bai bar wasiyar wanda zai yi mai sallah ba ko kuma bai bar wasiyar hana yi mai wata hana yi mai kwana wata bid'a ba shin ya halatta in ce ya bar min wasiyar wanda zai yi mai sallah saboda kawar da mutane da yi mai ya ne kirkiro mutumin kirki mai yi mai sallah ya halatta a karya ba karya ko ina haramun ta ba ka dane ba ka ce ba a ka sallah sai wani haka mai sallah ko ba haka ba sai ka zo ka yi tsaye ka ce kai mushriki ko kuma dan bid'a ba wa banka sallah kenan ya nan lange ko ba haka ba in mutum yi uba ne ya mutu da yana da haƙƙin ya ce ga wanda ya kasance mai sallah ko ba haka ba in ɗanka na kai uban kana da haƙƙin ka ce ga wanda ya kasance babu bukatar ya kasance kai an da haƙƙi in kai ka sallaki wani kansa ya sawu wannan shi ne ka'ida babu wani wani da gire Ina samu gani mutum shi ya ba ma asiya kaza kaza kana ita ka buɗa maka kanka eh, eh. suna da yawa tambayoyin na gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mana yace ni ne na sayo wando na gwanjo sai bayan sai bayan sai bayan da na fara amfani da shi sai na fahimci wannan na mata ne shin ko ya halatta in ci gaba da amfani da shi a bai da ba sai kamar da kayan mata ka an na maza a bata tambayar haka nan sai dai ina ganin ya kamata a dan mutane suna shafin kai da tambayoyi wanda tambaya kaga ya yi cikin gwiwa ko tun gwiwa ki ga ta tashi hmm. ya kamata mu samu mahita game da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik